ikhwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya sake dawo da ni wannan masallaci karo na biyu kwanaki na dan zagayo haka zai ga masallaci na kuma ga masallaci ya cika da murna kwarai da gaske ba zan gushe ba ina addu'a shi alhaji sani dauda da ya gina wannan masallaci allah ya saka masa da alkhairi allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka ya ƙara wa dukiyarsa albarka manzo allah sallallahu alaihi sallam ya tabbatar mana hadisin sayyidina usman dan affan cewa man bana masjidan yabtaghi bihi wajha allah bana allah lahu baitan fil janna duk wanda ya gina masallaci ba dan alfahari ba ba don raba kan al'umma ba ya gina masallaci don neman yardar Allah to shi kuma Allah ya gina masa gida a cikin aljanna ina addu'a wannan bushara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar masa da ita da sauran yan uwa musulmai masu kishin addinin musulunci irin wannan har ma waɗanda ba su da kuɗin gina masallacin da suka gani suka ce Allah ya sa albarka to su ma Allah ya kalmace gida aljanna ya danka musu albarkar albarkar da suka saka lokacin da na samu sakon gayyata a wannan masallaci cewa zan yi magana a kan abin da ya shafi tarbiyyar iyali a musulunci kaina ya yi zafi sosai ba don komai ba sai saboda fadin darasin da girmansa an ce tarbiyyar iyali abu ne da yake da fadi sosai ko littafi aka ce ka rubuta a kai an hada ka da aiki balle ana so ka gabatar da lakta lakta da bata wuce awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi ba sai na rasa to menene zan dauko a cikin tarbiyyar iyali in yi magana a kan shi to amma daga karshe sai na ga bari in yi wani da abin da ake cewa practical approach wato maimakon a masa abin da ake cewa academic approach wato mu kalli abin ta hanyar aikace yadda za mu iya samun wasu abubuwa da za mu iya gwadawa mu tafaka Allah ta'ala ya sa mu dace a sanadiyar wannan ya sa na tsamo wasu matakai na ya za a yi a samu iyali su zama masu tarbiyya su zama iyali na gari da ake bukata dukkan musulmi ya bi waɗannan matakai malaman tarbiyya in ko karanta littattafan su masu yawan gaske da suka rubuta a wannan fannin kai da yau za ga waɗannan matakai suna taimakawa kwarai da gaske wajen a samu tarbiyyar iyali a samu ƴaƴa na gari Ƴaƴa waɗanda za su amfani addinin musulunci 'ya'ya waɗanda al'umma za su yi farin ciki da haihuwarsu ba 'ya'yan da za su zame wa al'ummar bala'i ba su zame wa iyayen bala'i su zame wa makwabta bala'i su zama bala'i ga jama'ar anguwa su hana gari zama lafiya su hana jiha zama lafiya su zama yanta da zaune tsaye wato ba haihuwar irin wayannan ƴaƴan ba wato wayannan matakai za su taimaka kwarai da gaske wajen ganin an samu ƴaƴa na gari Allah ta'ala ya samu dace waɗannan matakai na ɗan tsamo guda goma sha biyar a cikinsu saboda sanin ƙarancin lokaci matakai guda biyar a ciki wato ana bukatar mataki a su ne tun ma kamin shi yaron a haifo shi idan ana son yaron idan ya zo duniya ya zama yaro mai tarfiya. matakai guda uku ana bukatar ka ɗauke su yayin da aka haifo yaron kamin lokacin da yaron zai iya fuskanta tsakanin fari da baki sannan matakai guda bakwai ana so ka ɗauke su daga lokacin da yaron ya gane sanda zai bambance fari da baki har zuwa lokacin da yaron zai balaga idan ka hada za ka ga waɗannan matakai sun zama matakai guda goma sha biyar Allah ta'ala ya samu dace malaman tarbiyya suka ce mataki na farko idan kana so ka haifi ɗa mai tarbiyya ka haifi ɗa na gari an ka zama yaron kirki to ka'ida ta farko shi ka kai ka zama mutumin kirkin ka'ida ta farko kai ka zama na kwarai ka zama mai tarbiyya kai din ka zama mutumin kirki domin da na gaba ake gane zurfin ruwa ba yadda za ka yi ka zama babu ruwanka da addini ka zama shashasha ka zama alaka ta kusa ko ta nesa baka da ita da Allah tsakaninka da ƙur'ani sai dai ku haɗu akan hanya baka da kowace irin alaka da addinin musulunci kuma ka kace kana so ka haihu da an kuma ya zama na kwarai an ya zama gangaran an ya zama mahadacin Qur'ani an ya zama limamin juma'a an ya zama yaro na kwarai mai amfanar al'umma an in ya samu shugabanci ya zama shugaba na kwarai in ya samu arziki ya zama ɗan kasuwa na kwarai da zai gina addini alhali kuma kai ba ruwanka da addinin tarbiyyar babu ruwanka da ita ana neman professional mazinaci kai za a fara nemowa ka bi 'ya'yan mutane ka lalata ka yi zina da matar aure ka yi da marar aure ka yi da karama ka yi da budurwa ka yi da bazawara ka yi da fara ka yi da baka ka yi da doguwa ka yi da gajera ka yi da ka yi da ka yi da sannan kuma ka ce kana so ka yi ya kamammiya mai sa hijabi mai yi wa annabi salati mai karatun ƙwa'ani mai zaman gidan aure mata hajji ba kai ka san Allah ya baka irin wannan ya ganin daman Allah ne kawai ya nuna karfin ikonsa ya fi irin wannan ya daga tsazonka amma kai baka tantance a can irin wannan ya kai ka haife ta ba kenan wannan ita ce ka'ida ta farko shine kai mai ba da tarbiyyar kalmurabbi ya kuna murabba kai da kake ba da tarbiyyar ka'ida ta farko ka zama mutumin kirki domin a samu yaya su zama mai su zama yaya na gari Allah ta'ala ya samu haifi. malamai suka ce wannan ne dalilin da yasa a lokacin da Maryam mahaifiyar Annabi Isa wato alaihi salam wa alaihi salam lokacin da Maryam mahaifiyar Annabi Isa ta ainihin wato samu cikin Annabi Isa ta kaddarawa irin ta ubangiji ta dauko jariri ta shigo cikin gari babu miji ta tare da ita a wannan lokaci wannan hankalin al'umma ya tashi kwarai da gaske kamar yadda Qur'ani ya bada labarin yace fa atat bihi qaumaha fa atat bihi qaumaha tahmilu قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا قرآن يتي فأتر به قومها تحمله sai ta zo da annabi isa yana jariri ta zo wajen mutanenta tana dauke da shi a ya za a wacce ba ta da miji ta zama mai jego wannan akwai abin ban mamaki a ciki kalu sai suka ce ya maryamu ya ke maryam da ƙarfi ita shi an fariya hakika kin zo da abun kunya kin zo da abin da bai dace da ke ba sai suka yi ƙarin bayanin hujjar su sai suka ce ne ya ukhta haruna ma kana abuki ra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya suka ce ya ukhta haruna yake yarwar harun ma kana abuki ra'a sawin abin da ya sa abin ya tada mana hankali shine babanki ba mutumin banza ba ne. wa ma karakun muki bagiya uwarki kuma ba karo ce to ya za kuma ke a ke cikin shege wannan yana da tada hankali babanki ba mutumin banza ba mutumin kirki mahaifiyarki ba karo ba kamammiya to ya za a ke kuma hakki lalace ya zama kin zo da sanda bai da uba kina nan gurin da ce uban kawali ne uwar karuwa sai ita yar sai ta suke shege akwai abin ban mamaki sai a ci albasa ta yi halin ruwa yanzu me yasa abin ya zama abin ban mamaki shine abin mutumin kirki ne uwar mutumin kirki ce to a ka'ida bai kamata kuma ɗan ya zama mai ba ya zama lalatacce ai fari kal a taka fara kal sai kuka haifo baki akwai alamar tambaya to amma kai baki matarka baka ne kamata ta haihu a ba baki ba baki kirin a gane karatu ƙa'ida ta biyu bayan kai ka yi ƙoƙari ka zama mutumin kirki to wannan ƙa'ida ita za ta kai ka zuwa ga ƙa'ida ta gaba ne kuma idan za ka yi aure ka nemi mutumin kirki ba ka mutumin kirki yayin da za ka yi aure sai zama na matar da za ka aura da ka ta farko a maganar auren matar shine ta kwarai mai addini ko kai mutumin kirki ne amma da ka tashi aure babu ruwanka da maganar addini abin da kake bukata zankadaziya san kowa sun wanda ya rasa a inda hankali ka kawai tafi kenan wallahi ana iya samun matsala ana iya samun ba laifi ne ka aure mace kyakkyawa ba abu ne mai kyau ka aure mace ne kyakkyawa amma idan matsalar ta shine kyan ya zama da kuma ya haɗu da addini kada kyan ya zama kyan ne zalla shi kadai idan kyan shi kadai ne babu addini a ciki ka yi kuskure don baka yi aiki da shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dai sai fa alayka bi zati din taribat yada idan za ka yi aure annabi ya ce ina horonka da ka samu ma'abuciyar addini domin ma'abuciyar addini ita ce wacce za ta iya haifo maka mai yaro mai addini amma ka je ka ɗauko fulawa a juji a dai fulawa da ban sha'awa amma sai ake rashin sa'a ina ta tsiro a juji so za ka samu matsala in ba ka yi sa'a ba ma ka zama 2-0 bayan an haihu maka lalatattun yaya kuma kai ya zama kyan ma baka ci more shi ba ka rinka kunsa maka bakin ciki shiga cikin gida wata ran ya gagare ka a zuwa same ka a kofar gida ka rike azara kana karanta wasiƙar jaki a ce an goka sha mai ka ƙara haɗa fuska saboda kai ka san tsakani da Allah ba mai ka sha ba kai sunan ka ango ka sha bala'i wannan ita ce ka'ida ta farko idan ka samo mai addini to ka samo wacce ta dace da kai kyakkyawa ce alhamdulillah ba kyakkyawa ba ce Allah ya sa wa gurgurdan kyan da Allah madaukin sarki ya ta albarka amma dai akalla an samu layin ya tafi daidai qur'ani mai girma yake al-khabithatu lil khabithina al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم تكاجي دلائي يكي الخبيثات للكبيثين dama kai ta kadari ne to a samu ta kadara 1 plus 1 equals to 2 babu matsala a nan wal khabithuna bil khabithat maza waɗanda ba na kwarai ba a masu addini ba lalatatu Allah ce ce waɗanda suka dace da su a wajen aure su ne lalatatun mata sai a haɗu a ita ne a ita lalacewa na yi wa'azi a wata makarantar mata da maturu jihar yobe sai sai mata guda biyu suka rubuta wasiƙa na yi magana akan auren mutuwa da yanki a cike da hatsarinsa sai wa an gafarta malamu mun yi auren mutuwa ba mu san iyaka ba shirin daga ba take ce ta yi auren mutu'a ya kai sama da sau goma sha bakwai ba su san ba ke ba amma yanzu mun ji wa'azi muna so mu tuba Allah ya taya mu addu'a Allah ya karbi tubar mu na ce Allah ya karbi tubar mu to kuma Allah ya taya mu addu'a Allah ya sa mu samu miji ahlus sunna na ce to wannan yayi kyau amma idan aka samu mijin ahlus sunna kamin a daura auren a je a yi HIV test dan ba sani ba ko wani dan shi'a ya makala miki kanjamo ba sani ba ta aka ji aka gwada aka samu lafiya ki kalau to sai a samu adun sunna wanda shi ma me lafiya kalau ha in kuma aka ji aka yi tun aka samu akwai kanjamau to adun sunna ma ana iya samun sosai ya rutsa da wani ya auro ba zaura bai kanjamau bai sani ba to sai a ɗauko yadda sai hada da ke inda wal kanjama fi lil kanjimi sai a ɗauko za mu ga magabata wannan layin suna iya kokarin su wajen maintaining din idan ya yake da ita kokarin sa ya aure da ita ga mutumin kirki idan shi zai aure kokarin sa ya samu me ya samu mace ta kwarai wannan yasa take ta haifo da garkatun yaya amma yanzu wani yayi zina da matar sau 33 ma kafin a daura auren shi lalatacce ita lalatata me kake zamanin za a haifa wani aflos suka haɗu da matar wani ofis suke aiki da ta sai da aka yi shekaru ka jina cewa mun shaƙo sosai da ita mun shaƙo matar mutane yar mutane ke shaƙo da ita sannan za a zo a ɗaura mai sannan a zo a ɗaura auren ina ma an samu nagartacciyar tuba ina samu nagartacciyar tuba alhamdulillah amma ba samu tuba ingantatta ba ai kaga an samu matsala an fara walar tuwa ina Duka wajen sarki aka barka. magabata kokarin da suke yi kenan in yana da ya sai na mutumin kirki sa'idu ibn al-musayyib lokacin da ɗalibinsa alfajirinsa a makaranta abdullahi bin wada ya dan dau lokaci bai ganshi a makaranta ba yan kwanaki ran nan sai gashi ya zo makaranta abin da yake tambaye sai ya ce ba maganin ka a makaranta shi Allah gafarta malam ai mata ta ce Allah ya mata rasuwa mare ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne ni min ko da ake masa kirari da akirul mutakaddimi ya ba ga yace mu jana'iza ba ya ga marta mana abubuwa sun maka yawa da karantarwa ga ansa mata wa ga sulhu ya kamata mu barka ka ji da wannan yanzu ka kara mata ne yace mata yace ce ina ne na kara mata saboda ne yace wa zai ban yasa a garin nan sai yace saboda ta ba talauci da nake fama da shi A gidan haya ga rashin masara abin abinda na mallaka a duniya dirhami biyu wa zai bani kyasa kamar yanzu a ce mutum abinda ya mallaka a duniya naira ɗari biyu wa zai baki a ai da wahala sai sai dinu sai shi ba matsala ne zan baka shi a wajen sau bai da kudi wannan karamin matsala ne kan ya san yana da hakki wata yar ce wance ke ji magana kamar shafa labarin shi idan ya san yarinyar yana jin sunanta kuma ya san wa ke neman ta da aure wanda yake neman ta da aure an khalifa na lokacin da yake so ya aure ba an khalifa na lokacin an shugaban kasa amma dan gwamna shi yake son ta da aure amma za a hana ba almajiri da dirhami biyu ya ce ala gafar ta malam wannan yarinyar za ka ba ne ya amma ba ka ya ce ka karba ya ce na karba ya ce da jama'a ku zama shaida ya fara kudubatul haja inna alhamdulillah na hamaduhu wa nasta'inuhu da ke karshe ta an daura aure ka zama an gota shi ka tafi gida uban ya sai kan mai tarbiyya ce ba matsala yanzu yarinya ka gwada yi mata haka yanzu haka rikici a cikin gida ita da uwar haka fara bala'i yanzu yarinyar da za ta san wata gaba ta ce bilahi da zai ki faɗa wa baba wannan wanda ya kawo zan san shi ya ce dan adabe nake so ai ni zan zauna a gidan ba ka bala'i kuma dan asabe da za a ganshi wata gina ga tsakiya ga dan kunne ya kare hakori daya ga irin zanzaran nan na gayu ya aje zanzaran arabin zuwa as down amma ta ce ita shi kike so ba ko shi take ciwar ni wani dakata wai shi da ba fai matsa wai sai na aure malamin mu da makarantar islamiya wai shi lokacin da za a daura miki aure da shi wai auren dole aka miki a bari ki aka yi kika tausi wai zuwa take tafiya wai mata bayanin auren da uban ya aka yi lokacin da za a yi ba ta ce maka yarinya ta girma ba shi ke an gama Allah ya wa da ya taso ya koma gida shi kaɗai yana magana kan hanya wani ne aure ne wannan sai ka ce auren yan bebi ya zo ya kwanta ya kasa bacci ya shi ya zai gane magana nan kan tafiya ne ko wasan kwaikwayo aka baza ya ce na fi da zai gobe Allah ya kafa zan ce ina so ga amarya in an hana ne to daga ran sai inda dare mu kan wata zuciya ta to kadara ce an baka dama haganta sai ku gaisa dirhamin biyu zaka bata ko haka za ka dawo ba ku kubu to ina zan samu bashi yana wannan tunanin ya ji ana sallama a kofar gida wace sallama aka ce sa'idu ne ya gama tunani shi a garin bai san wani sa'idu ba ya dai ta maza ya bude kofa dubawa da zai sai ga malamin su sai da ibn musayyib ba wani akramaka Allah ba wani ashiru ba wani al'alimu al'allamatu mai kare sani duk wani girma na malamai babu wane ne sayyidu an gama yana ganin shekili ne har gafarta malam lafiya za ka zo gidana ba za ka aika zo ba ya ce abin da ke tafe da ni ne kamata yanzu ba kai kamata ka yi, da ke tafe da kai ce ka manta kai an ne kai aure ɗazu da ana gafar kama da gama auren da gaske ne ya da gaske ana aure da wasa ne ai salatu jidda kunna jiddu wa hazul kunna jiddu abubuwa guda uku in kai da gaske ma da gaske ne in ma da wasa kai da gaske ne a ciki akwai ne akwai aure a ciki to yanzu ana gamar ta mala an fasa ne ta ba an fasa bane kana goro kayi amarya bai kamata mu barka ta kwana a gida ka kwana kai kadai ba ya kamata a kawo maka amaryar ka ta kwana daki ina take dama sai mu sai dogo ne ya ji alkaba yana dan kaucewa sai ga wani abu cikin lullubi yace wuce ciki ta wuce ciki da an ya tsaya bude baki ya rasa mai zai ita karfe gobar gidan ka bada yace na bar ku cikin amincin Allah amarya an ga gari mata magana ta wuce cikin gida ta je ta shiga daki an bai ta gari a cikin daki ga ya tabar masa ga ya jankansa ta makaranta ga ɗan gwangwanin na alwala abin da za a ci a daren ma babu a wannan daren makwabta ne suka kawo amarya abin da za a amarya ta zo ba abin da za a ba ta dutse ya ɗauka ya rinka jefawa gidan makwabta ranar ce ta an kana su aka ba a gaji in ka jiwo bauchi ka da dare ya jiwo maka dubi to in akwai tuwo ba ka kai gida ya ta ga abubuwa ya gagara yin magana ta cire hijabi ta je akan tabarma irin tabarma kaba din nan sai kalli amarya sai ya rune tun da zo duniya bai taba ganin kyakkyawar yarinya irin ta zan kada ziya ce ta abdullahi bin wada hadisin qur'ani ne amma da ya kwankwasa ga garin irin alarama wannan amma da ya kwankwasa sai ji shi bai sai gode tilawa gaban ta ba ta fi shi tilawa ta fi shi kwarin hadda hafazatul qur'an bi akmalihi qira'atan mutaratan mujawwada ya dawo wajen hadisi shi hadisin ko yake haddacewa ita haddar jalul hadisi take haddacewa ya dawo bangaren adabin samu ta mai nisa larabawa da wake-waken su kitikau kitikau kai sai gane ma shi ne ya huta da zuwa makaranta Allah ya kawo masa mana har gida ya jefa ya tafke da da bari tambaye ku wani laifi wani ya za ta yi masa yake na su je ki sake wani irin girma da daraja yake ganin mahaifinta ya za ka ce irin wannan tsantso ba za a samu ‘ya'ya na gari sabit ibn kai ya fita bayan gari yana tafiya sai tuwa. kusan me tsinta apple apple ya tsinta ku dama yin waye gini sai da ya kila bitu gona sannan ya duba gargayen rafin da ya faɗo sai ya ga ashe gefen wata gona yake bishiyar a cikin gona ta reshen ne tsallako waje abin da ya faru waje ya ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un ya kuma ta kaddara ta cikin abin da ya zuwa shi na ganin akwai jubuwa a ciki bai shigiya ba bai san mai gonar ba haka ya kama zagaye gonar yana so sai ya gano wane ne mai gonar ya kuma samu kofa yana leƙa sai gudun mutum yana aiki a ce ya shi ya gaida mutumin da lare ya ce masa abin da ta a waje ban gane daga gonar da ya shi ba sai da nake rabi rabin da na riga na cikin wannan sai dai da Allah yi amma dai ga sauran rabin bacci cinye ba da kayanka wanda shi nake roƙo ka ya taimaka. mutum ya ce ban da ikon ya fi mana kace saboda mai yake ba gona ta bace ba ma ma'aikaci ne ina mai gona yake ce ba nan garin yake ba wani gari yake ce bai na kawo bai na kuma tsira fiye min walaila daga nan zuwa garin da mai gonan yake tafiyar awa ashirin da hudu ne sai ka kwana kayi da kamin kai in kaga za ka je ka roƙe shi ya je ya toje ka kuma za ka koma gida Allah ya kiyaye gaba ya tsaya ya shiru ya ga tafi lahira da rabin abin da sai tuwa a cikin shi har wannan tafiyar da kafa zai nemo gafara Ake ya kama hanya ya rinka tafiya sai da ya kada da ya kwana gari ya waye washe gari sannan ya isa har ya sha wuya ya canza kama saboda tafiya yana kuma tafiyar gida mai gona aka nuna mai sai sallama mai gida ya fito mai ke tafi da kai ya ce da ke ni ga masarabin abin har ya fara zuciya ce menene wannan yake kai dai rike ita yi bayani mana yace to abu na ka rabin da na ci sai na gane daga gona yake don ni ka hanya da tsince shi na shiga na samu wani ma'aikaci a cikin na roƙe ya ce mun na dauka kike da gona yake ba ta shi ba in ina so sai in zo na shi yasa na tako tun daga gari kaza na iso hannan iya abin da ya kawo ne kace kaya ce mun wanda kake juya mai gona ya kalle shi gaskiya ba zan iya ga maka ba ba za ba za ka yafe ba sai fashe da kuka ba fasa ta yi ba me yi kitwai da cabi wanda zo da shi najeriya ga iko allah dan najeriya wanda shi dara a saudiya ya ɗauka wani balarabe ya gaishe ce haram haram ba zai tuwa harami haram haram ya wayo ya kalli balarabe ya ce fituwar shi karo na farko a rayuwar da ne ta ce fituwa haram karo na farko

yace ka yafe mu yace gaskiya kana son yafe maka yana da sharadi me ya shaɗin yace yana da ƴata zan mun alaka kai na su mai auren ta in kai da zaka aure ta ka raba ni da ita sai yafe maka ta kowa ba zai aure ta ba yace kowa zai aure ta gurguwa ce makahuwa ce bebe ce ko da ba baki ne da ita ba yace zo sai na aure wannan yace kwarai ya zan yake kai ta gare mu ko ka goya ta ko ka sai da zaka yi ni dai ka bar gidana da sunan aure hankali na ya kwanta yace ka ji tsoron Allah ka yafe mu yace ka ji tsoron Allah ka aure ta yake sai fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mai gona ce ne kake faɗa yake ina ganawa ne da ubangiji na ce to ku gama ganawa ina jira to ya za yi can yake ya mai gona ke to a daura aka samu shaidu aka daura aure da za a daura aure mai saura aka bai shi a kofar gida a tsogune gare mai gida ne ko ce ga dakin amurka ta zai ka shiga kamin gobe ko wuce yanzu ka zama dan gida ba za a kwana a waje ba ya je bakin kofar dakin Amurka ya tsaya ya hange ga ta a can zaune ta juya mashi baya zai yi sallama ya ce an sai tuna shi baɗi kurma ce yi kurma sallama ya kaga aiki ya same ka saboda haka sai ya dakata to ya zai yi har sai wani tunani ya zo mashi me zai hana ummata sallama amma bata ansa ba yana da lada goma sannan kuma annabi ya ce idan kai wa mutum sallama bai ansa ba waɗanda suka bi shi alkhairi su ne mala'iku za su ansa maka ga lada goma ga ansawan mala'iku ai wannan ya wadatar ya kalli ya ce assalamu alaikum kusan san ya faru faja'ahu sautin a sautin bilbili wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barkatu sai ji wata murya tun da ya zo duniya bai taba ji murya bai zaki ta ba kamar irin tsuntsun nan da yake kuka a gona saboda zakin murya an ce masa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barkatu sai ya shi ya ce ah wahal tujibul mala'ikatu bi sautin masmu ke dama da aka ce mala'iku za su ansa za su ansa da karfi ne har ka ji shi wa alhamdulillah ya ji murya mala'ika bai san muryar waye ba bai san murya amarya ba yana nan can sai ga amarya ta fi ke tsaye ya kalle ta ya ga a tsaye ma ta fi cikin tsayuwa daga nan sai ta yi uton da ya kalli fuskar ta bai taba ganin kyakkyawar mata irin ta ba ita fara ba da step ta nufo inda yake right left nan ta ke rin sai biyu da kai sai ce subhanallahi al-khaliqil Ta ce mai gida lafiya yake mai gidan wa ce mai gida na yake a shi ba mata ta bace saboda me ce mata da na aura babanta ya ga abun makahuwa ce na gari sadaka ali ce baba na ya faɗi gaskiya ala innani amya li anni la anzur ila maharimillah baba na yace ni makahuwa ce saboda ban zauna in kalli abin da Allah ya haramta kai karshe sai ji ashe duk kofin da uban ya gaya masa wani ilimi uban yake so karanta da shi a lokacin da ba zai iya ganewa ba malamai suka ce ta wannan sassan auren haka haifi imam abu hanifa abin yana da ban mamaki bai da ban mamaki ƙa'idar ke abdullahi ibn zubair yana cikin al'ashara al-mubashsharuna bil janna da ya tashi aure sai aure asma yarwa yar da abubakar da suka tashi haihuwar ka wanda da suka haifa sai suka haifi abdullahi ibn zubair zubair ibn awam da suka tashi haihuwar da suka haihuwa sai suka haifi abdullahi ibn zubair abdullahi ibn zubair lokacin da yake matashi ai ittifaki duk duniya ba ta matashi ne gogar ibadar ba duk duniya ba ta Abdullahi ibn Zubair bai tashi haihuwa sai haihuwa sai haifi Amir ibn Abdullah tabi'i ne amir ibn abdullah lokacin da yake matashi duk duniya ba ta mai imani shi ba yana iya shekara guda yana azumi in haka kwanakin da Allah ya haramta azumi ya kai ga addu'a yake Allah ya cire masa bacci da idanu silsila zahabiyya Umar dan Kaddaf yana yawo a cikin garin Madina da dare ta katanga ta ganga sai ji wata mata na cewa yar ɗebo ruwa ki ƙara a nono ya ƙara yawa gobe mai tabu kuɗi da yawa yar sai take cewa ya ke mahaifiyata Umar yana ta wa'azi a masallaci yana cewa mu daina ƙara ruwa a nono ba kyau uwar ta ce ji sakara yau in mun ƙara ya san mun ƙara ne mu karɓo kuɗin mu dawo gida yar ta ce to ai dokar ba ta Umar ba ce a tari ta ubangijin Umar ne Umar bai sani ba ubangijin Umar ya sani ashe Umar din ma yana baki sun gaira ji sai na umar daga wurin ya koma gida washe gari ya bo ƴaƴansa da zuri'a sai zo su ya ce duk mai son aure a cikin ku ga ƴana sama mata a wannan gida ya aure ta ɗaya daga cikin su ya aure ta a sanadiyar wannan aure aka haihu aka haihu ƙarshe aka haihu khalifa Umar ibn Abdul Aziz al-Khalifatul Qadir wanda saboda tsabar adalcinsa saboda tsabar adalcinsa kamar da Imam sudi ya faɗa cikin tare kurkulafa an kai matsayin da kura da tinkiya za su kiwo a gona dai kura ba za ta iya taba tinkiyar ba saboda adalcin gari ba lokacin da yake son haihuwar ɗa na kwarai na gari mai tarbiyya kar ka nuna son zuciya a wajen aure yi kokari tun wajen auren ya zama a ƙida ka shine haihuwar nagartattun yaya ya zai zama haihuwar nagartattun yaya shine ka samu ta kwarai a auro ta a sani ba kuwa gane wannan mataki na uku yayin da aka zo za a yi auren da bayan an yi auren lokacin auren ka tabbatar da sadakin auren kudin halal ka bada bayan an yi auren matar da 'ya'yanta ka tabbatar da kudin halal kake ciyar da su haki yana da tasiri a wajen haihuwar mai ɗaya duk sanda za ka yi aure kudin da za ka ɗauka ka bada sadaki ka tabbatar da babu haram a cikin kudin kudi ne da ka same su ta hanyar halal su zama su ne sadakin auren matarka wanda wannan sadakin ne zai halatta maka kwanciya da ita har ta haifo maka da ciyar da ita da 'ya'yan ka tabbatar da halar kake ciyar da su don su yi albarka ta jaririn ya zama wuguje bil harami a ya zama gidan da matar da ɗan da me ake ciyar da su da halal ake ciyar da su wannan yana tasiri wajen tarbiyyar iyali to ne ya tashi zai aure sadakin kuɗin haram da kudin haram aka yi akwati duk zannuwan da kudin haram aka fiye su motar da ta kai kayan da kudin haram san ma tukujin da suka bada da haram aka buga kati da haram haram aka yi sayin baki da haram a cikin bid'a aka yi haram haram haram a cikin ko ubangiji bai shi ake zama ne a samu ɗanar wani daga wannan mun samu ka'ida guda nawa ka'ida guda uku ka'ida ta hudu bayan amarya ta tare yayin da ka yi kwanciyar aure da ita wanda wannan kwanciyar ce take sa a samu ne ta ka tabbatar da kabi sunna ka tabbatar da kabi ne sunna ya ake bin sunna alkurani mai girma hukum nisa'ukum harsul lakum nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna shi'tum وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه يوا وبشر المؤمنين الله ما دوkin sarki yace da sa'ukum harsul lakum matan ku gonaki ne a gare ku fatu harsakum ku zai ki gonakin ku an tun. bi da kuka so amma ta hanyar da Allah ya halatta muku to sai Allah ya wata magana sai ce wa qaddimu ya anfusikum ku gabatar da wani aikin khairi yayin da za ku kwanta da iyalanku don amfanin kanku in ba Allah fi ba da mamaki ba da Allah ya faɗi magana sai ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani annakum mulaquhu za ku haɗu da shi Malamin sai duk lokacin da ji Allah ya kafa doka sai biyo bayan ta da ku ji tsoron Allah to dokar mai muhimmanci ce kuma tana da wahalar kiyayewa dokar mai menene muhimmanci sannan tana da wahalar kiyayewa menene abin da za ku gabatar domin amfanin kawunan ku shine yayin da za ku kwanta da iyalan ku kuri bismillah ku ce bismillah bayan kun yi biyu wannan zikiri da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqatana allah ka ne san da shi daga gare mu sannan abin da zaka azurta mu da shi na ka Allah shi ma ɗanka ne ta da shi daga kenan ana so ka yi bismillah kai wannan addu'a wani da ah, bismillah Allahumma jannibna shaytan da zuwa karshe wace wahala ke cikin wannan ya har za a ce wattaqullaha za ka ga abun kamar da sauki wahala ne kamar da sauki amma menene wahala ne in ba a yi sa'a ba wajen rawar kafa da bizibodi sai ka manta jannibna shaytan da sai daga makarewa ba za ka ga abun kamar da sauki ba sauki ne da shi jiya da ka rude kar kai luzin focus kar kai luzin focus ka tabbatar da cewa an yi bismillahi sannan an yi wannan zikiri da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa karshen ayar Allah ya ce wa bashirul mu'minina kai wa mu'minai albishir malamai suka ce kai mu'minai albishir cikin abin da za a yi wa mu'minai albishir da shi in an bi wannan ka'ida akwai samun ɗa na gari shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum zai kusanci iyalinsa ya yi wannan zikiri to ɗan da za a haifa in Allah ya kaddara samun ciki a wannan lokaci ɗan ba zai iya cutar da wannan yaron ba ɗan ba zai iya cutar da wannan yaron ba shedan yana musharaka da ɗan adam a cikin dukiyarsa da iyalansa kamar da ƙura ne wa sharikun fil amwali وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا شيطان ينا مشاركة دان أدم a cikin dukiyarsa da iyalansa ya adam a cikin dukiyarsa yayin da ka zo za ka shigo cikin gida dama shi dan zai biyo ya ga wani ciki da za ka shigo kai sallama assalamu alaikum iyalai suka aika wa alaikum assalam ka shiga da murmushi da zikiri bismillah walajna bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna shedan sai fada wa shedarin da ke gidan to kwana a gidan nan yau ba zai yi ba mu fara neman inda za mu je mu kwana har za su je su kwana shi da gidan wanda bai yi wannan zikirin ba amma dai nan gidan babu mai babu rabansu amma idan baka yi wannan sallamar ba kai ka gyara murya wai kar su rena ka wani ku sallama mai matar ai ba a mata wasu billahi din dokar ya kana mata sallama sai su rena ka to kar ka mata sallama kuma ka hana ka rena kan mutum yau ita ai kakka rena ka sai dai Allah ya kare an samu ta kwarai ko ba haka ba amma duk sharuɗa rena kawai ne da bai shiga ba duk sharuɗan tare na ka wanne ne wanda bai shiga shi da shuruɗul jihadi na tare na ka da shuruɗul kamal na tare na ka da shuruɗul kabul duk wani sharɗi da ake da shi a duniya na tare na ka wanne ne bai shiga wani ɗalibi ya zo gaba malamin sai na ta kofar baki aka isa ba malamin ne yake faruwa ne ce mata ta wance kaji kaji kaji abin da ya faru ce to Allah ya kiyaye gaba shi ga dalibin sai da dalibin ya zo na yin nasu sai ce kai ka ji ta yi ke shirye wannan babbar rigar ta ta ce babbar rigar ta kuma karfa kala ce kwarai shirye ta ta ce tun shi kina da gafar sama ya shirye to wannan hudar ta kai ta ma shirye sai ta kuma huda mai ce ka cire mana kake na ruwanka ta to shi kina ya shirye a zauna lafiya ya ce wannan jamfar ta ka shirye ta ala gafar sama da kire jamfa kuma a cire aka ce maka ala gafar sama da bangaren karatu ba aka ne dan tirza aka tirza ita ma dai tire yanzu sura sun gire jigo ko malai ta kira wannan dogon wannan in na ga gajeren wando ne kawai a ciki malai ce ba matsala kai dai ka tire an buga sosai amma da yake bai biyayya ne dai daure ya tire yanzu daga sun gire jigo ne ya ce wannan sun gire shi ma cire ta ya ce ba kuma a cikin gafarta malai ce kai dai karka damu ba ni na ka cire ba an dade ana bugawa karshe dai rukuni kifara a hankali a hankali ne da shi ya cire wannan gajiyar wannan shi ma cire ana gabar ta mana ina cire wannan aiba ba komai a ciki yace ba matsala kai dai cire ya yace billahi lazi jima na cire zai sa ba za ka cire ba a kai zan cire na zama tsirara ke da shakar zan zama tsirara sai ya na zama mahaukaci dan sai da wannan kuma gaskiya ka faɗa ta kayan ka yanzu da sauri da sauri ya gama sa kaya ko ba tsar kamar yadda malai kalle shi yace kace in ka tire duka ka zama mahaukaci yace na zama mahaukaci ala gabar sa wala in ba mahaukaci ba zai zauna dalala yace to bari baka shawara duk mutumin da kake zuwa masa da sigar mahaukaci to ya dan baka hauki sai hagu idan ya faɗa masa kuma gaskiya ya faɗa masa idan ya ga mai kai sallama shine sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yanzu ya za yi sai aka kawo maka abinci ka ce bismillah ka yi aiki da suna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to dan sai ce kuma zara ta karu ba wurin kwana ba abinci ya yi bismillah ko ce duk shi da da ke gidan zai bar gidan amma na kawo abinci fagan fagan ba bismillah sai ka sa hannu idan sai ce to ga abinci ya samu duk da shedanu za ku ci abinci kuma dan da ke gidan shi da kunya ya taɓa miƙa hannu zai sa kwanan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda miƙa hannu zai sa kwanan annabi kwanan waye saura manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai ci abinci da wani shi annabin yayi bismillah wancan bai yi ba sai shi dan ya gwama hannunsa da hannun wancan zai sa a kwanan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ga masa buci bai da kunya to a nan shetan zai yi musharaka da kai a dukiyarka yayin da ka zo kwanciya da iyalinka ba bismillah ba zikiri to ba sa aka bari shi nan za a yi jima'i sai a haiko yaro ka yaron haska kai da ka kalli yaron rabi ko ahalu sunna ahalu sunna rabi illa la'natullahi alayhi wani yaron da ka kalle shi ka san in za a yi taro Iblis ne babban bako bai samu zuwa ba wannan yaron ya zo shi ya zama Iblis da fasanta da ka kalle shi ka san wannan shedan ka tabbatar da cewa ka kiyaye sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da zaka kwanciyar aure da iyalinka shine menene wa qaddimu li anfusikum abinda za ka gabatar kai zai dawo ya amfana daga baya Allah ta'ala ya sa mu dace mun samu kaida nawa kaida hudu sai kaida ta biyar daga lokacin da Allah ya ce matar ta samu ciki to aiki ya same ka wani aiki ne wannan shine yi wa jaririn addu'a kila da ka manta yanzu ga ciki an samu kana da notice na wata tara da jaririn za ka rinka addu'a Allah ya sa ya zama mutum kai kana yi uwar ma tana ne uwar ma tana yi a suratul a'raf Allah ya ce huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida wallazi khalaqakum min nafsin wahidatin وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين Allah madaukin sarki yace huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida Allah shi halice ku daga rai guda daya ita ce ran annabi Adam alaihi salam Allah yace min ha zawjaha daga ita wannan ran Allah ya sama wa ita ran abokiyar zama ita ce wa ita ce Hawwa wannan shine tarihin duniya ke Jinta ga annabi Adam a aljanna amma ka sama masa mata Allah ya ce bi yaskuna ilaiha domin ya samu da zuwa ta ita a ka'idar namiji ko aljanna ka aje goro zai samu nasuwa ba kai da ba ko aljanna goro ko aljanna aka kai ka ya zama a cikin aljanna goro ba mata ba zai nasu ba ba zai sai dan goro aljanna ma ba zai samu nasuwa ba to hanyar tsammanin goro a kaduna eh, goraye Allah ya saba muku mazina goro eh. a cikin musibin duniya ka hadu da shi daga san daga zama goro goro a wala ya mazaka ɗau mataki maza ka ɗau mataki ai goranta bala'i wallahi musiba da ta duniya da ta lahira babu wacce ba ta shigowa sai dai wacce Allah ya sani ya sa ne daga cikin magabata yake cewa da Allah zai baki lokacin sauran kwana uku ya mutu yace wallahi zai da mata kamin kwana uku nan su shiga sai yayi aure aka ce me yasa yace kace ta ana kifa amma ma rabbi bai da zawani yace je lahira ce goraye ku layi a gaidin a cikin layin kada ya ishe ni Allah ka tsare shine liyaskuna ilayha Allah yake falan ma ta gashaha yayin da mai gida ya kwanciyar aure da iyalinsa hamalat hamlan sai ta dauki ciki yayin da za ta dauki cikin kafifar cikin mai sauki ne ba jirgi ne mai nauyi ba yayin da suke yake karami sai hana ta gudu da walwala da duk abin da suke so za ta yi famar rasbi sai a ci gaba da ba in Allah yau da gobe jibi da gata a ce ta da maso in ba da ta gargade ma akala amma na ta yayin da ta yi nauyi da akwai da za ta yi nauyi yanzu ta koma zama da kyar bayan ka kira ta tana su kankaru da baki ta iso yanzu kai ma ka san sai ka jira minti biyar talatu da ce na'am zo ta ce to ta fara tunanin dukkan ina za ta tashi ta jujjuya ta ɗan dafa ba ta samu ta jike minti biyu in ta ga mijiya ta ɗan dakata hata ya ula kullum fakarin ila mauri sanar ta sai da za ta lalabo ta gara Allah ya ce ta'awa Allah rabbahu da matar da mijin suka shirin kun Allah ubangijinsu la in ataitana salihan ya Allah idan ka ba mu da na kwarai lana kunan na minan shakirin za mu zama masu cikin masu maka godiya ya Allah da wannan malamin suka ce daga cikin hikimar da ya sa in mace ta ɗauki ciki ba ranar take haihuwa ba ake jira wata tara ba dan neman ragon suna ba ne ɗan uwar da uban a ba su kayan da za su yi wa jaririn a cikin akamin jaririn ya zo duniya a lokacin su ake kai da uwar kudu kuma ya Allah in ɗan namiji za ka ba mu ka ba mu mutumin kirki ya Allah ilimi ne ka sa ilimin sai zama na tsoron Allah Allah ka sa ya zama mahaddacin alƙur'ani in dan kasuwa ne ya Allah ka sa ya zama duniya sai yana neman ta taimakon addinin musulunci ya Allah in ma'aikacin gwamnati ne ka sa aikin da zai yi taimaki addini ya Allah in zaka ba shugabanci ka sa ya zama shugaba mai adalci su yi wannan yaro addu'a tun yana ina tun yana ciki ita uwar dawa da ita da uba shine addu'a malamai suka ce bayan addu'a ana so masu tsara da al'amalu saliha da ayyuka na ne da kwarai ana so su tsara da ayyuka na kwarai saboda tawassuli ga ubangiji Allah ya sa dan ya zama mai dan ya zama na kwarai dan ya zama na gari tana da ciki ana so ka yawaita aiki na kwarai yawaita sadaka in kai sadaka ka ce ya Allah yana tawassuli da wannan sadaka da ni matata ta sallar take da ciki Allah ka sauke ta lafiya ya Allah abin da nake roƙo tun da za ta haifa in mace ce ya Allah ka sa ta zama mai biyayya ga miji ta zama ta kwarai ta zama kamammiya ta zama mai hijabi kullum abin da ake bukata kai ce sai ka samu yin azumin nafila rabbi ka samu yin sallar nafila duk sallar kai wani abu da ka karrubi zuwa ga ubangiji kai amfani da shi kai samun kafa wajen wa wajen Allah Allah ya sa wannan yaro ya zama yaro na ne ya zama yaro na ne malamai suka ce ba ma wannan kawai ba idan mace tana da ciki yaron yana ciki to abinda matar take yawan yi yana ta'asiri akan yaron yana tasiri ne kuma wannan practically malaman tarbiyya sun gano haka idan mace tana da ciki sai zama ba ta bacci da wuri kullum ba za ta kwanta bacci ba sai sha biyu ko karfe daya to idan ta haifo jariri za ka ga jaririn ba zai rinka bacci da wuri ba zai rinka bai ba sai ya kai sha biyu zuwa karfe ɗaya lokacin da matar ta saba kwanciya sanda yake ciki to a lokacin ne kuma za ka ga jaririn ya kwanta idan mace tana da ciki ya zama tana tashi da daddare tana yin sallar nafila idan ta haifo jariri idan lokacin da matar take tashi ke sallar na nafila in Allah da za ga jaririn ya farka jaririn zai me zai farka idan mace tana sauraron karatun Qur'ani lokacin da take da ciki ko yaushe Qur'ani take sauraro to jaririn aka haifo shi zai zama mai son sauraron karatun Al-Qur'ani mai girma an ko ma ruwa mai malalai take saukarwa to an malalar da gobe gaba da shi yasa mu ƙara faɗakar da matanmu su ƙara ƙoƙarin kusanci da Allah yayin da suke da me yayin da suke da ciki yana ta'asiri akan jariri da ke ciki yawan sauraron karatun Qur'ani yawan yi wa annabi salati yawan tasbihi yawan tahmidi yawan hailala yawan haukala, yawan hasbala ayyuka irin waɗannan takarrubi zuwa ga ubangiji kai da ita ku yawaita a lokacin da mata take da me take da ciki da kuma yawan addu'a malamai suka ce har yanzu mata tana cikin hukuncin marar lafiya mai ciki tana da hukuncin marar mai marar lafiya marar lafiya na cikin wa'in ake kankare wa zuri ake sa ran karɓar addu'a sa saboda haka a dage a yi wa jaririn addu'a na abubuwa guda biyar su ake bukata mai gida ya yi kamin ma jaririn ya zo zuwa duniya saboda ana so a samu mai ana so a samu ɗanan ƙwarai Allah ta'ala ya samu dace to yanzu an haihu jariri jariri ya zo duniya malamai suka ce ana so kai abubuwa guda uku kamin lokacin da jaririn zai kai lokacin tarbiyyi zai iya bambanta fari da me da kuɗi ana so a rika wayannan abubuwa guda uku menene abu na farko wato shine mura'atu masalihin tarbiyya akwai wasu maslahohi na tarbiyya da ake so a rinka lura da su yayin da jariri ke jariri kada a rinka fi a mai karfi kusa da shi a lokacin kwakwalwarsa da dodon kunnensa ba su da kwari wannan yana iya taɓa wani fafalfi a kwakwalwarsa sai yaron ya girma gan shi dolo ba san ba dolo ba ne lafiya kalau Allah ya halice shi yana jariri wata tsara ta zo ta yi disturbance din kwakwalwar cikin memory yake ya zama bai girki a su. ana bukata a lura har a rinka gashi yadda za a firgita shi duk wani abin da ke da alaka firgitawa da razanarwa yana iya shafan wani bangare na fakwalci na kwakwalwarsa domin kwakwalwar a lokacin ba ta da ne ba ta da tsari ana so a lura da wannan yayin da jariri yake ainihin wato wannan lokaci na jariri wani lokaci za ka yana yawan kuka in yana kuka iyaye mata sai hankalin su ya tashi malamai masana ilimin tarbiyya irin su Allama ilimin kai suka ce kada ta tada hankalinta kukan da jaririn yake yi yana masa amfani ina fata fahimci wannan daga cikin amfanin yana taimakawa wajen tace kwakwalwar jariri daga cikin amfanin yana ainihin fitar da daga cikin jariri sai ta in jariri ya kuka ya ɗanyi shure shure sai ka samu ko yi fitsari ko yi bayan gida a wannan lokaci wannan kukan ne ya taimaka mashi ce kuma yana taimaka masa wajen kwarin gabai domin yayin da kake da girma za ka yi exercise ga ka su kwari shi jariri ba zai yi exercise ba wannan kukan ne mai exercise da yana kukan za ka yana kai naushi yana kai kafa yana kuspo yana to wannan shure-shure da harbe-harbe da yake yi kamar exercise ne yana karawa gabansa ne gabansa kwari yadda in ya girma ka taba shi baka saboda dai hatta wajen kwantar da jariri malaman tarbiyya suka ce ka aika kwantar da shi yaushe wurin da ke da laushi wani lokaci a shimfida tabarma a da zane akan tabarmar a kwantar da shi a kai yadda zai ji ya kwanta wurin da bai da ne bai da taushi ya an yan shure shurensa daga nan kwance yana ƙara taimakawa don dinga wata gida zama sojan musulunci da zai halle ya hau doki ya rike kansa kale ya ci gaba da jihadi domin daukar kalmar Allah tun yana jariri nan ake bukatan a rinka ne a rinka ainihin wato lura da shi da haka irin wayannan maslahohi na tarbiyya na masu yawan gaske da su kan suna bukatan lakta guda mai zaman kanta da ake so a lura da jariri tun yana ne jariri to a rinka lura da a yi mawa akan irin wayannan masalih saboda abin da ake so jariri ya zama nan zama ina fata fahimci wannan abu na biyu shine yi wa jaririn a yi haƙuri da abin nan yayin da ya dan fara zama ya ko fara tafiya zai fara kiriniya da ji tura wannan ban kada wannan to a rinka haƙuri da shi a daidai wannan lokaci a ci gaba da masa addu'a na alheri addu'a shiriya addu'ar Allah ya masa albarka ba a bukata yaro tun yana karami musamman iyaye mata sai an faɗakar da su wannan amma bai taka kara ya karya ba ka tsire masa albarka ka ji ja'irin yaro ka ji ka ji duwa ka ci kanka a kansa kawai zai ci ba sai ya hada da kawunan mutane domin kirkin uwar da kirkin shirya masa addu'a ba sani ba ko an gane wannan a fadakar da mata yaro karami bai yi wayo ba din yayi abin da ba daidai ba a laifi ne a yi masa fada ba amma a yi masa ne addu'a Allah ya shirye ka Allah ya ma kaza Allah ya ma kaza a kotun kinta da ake ta bayarwa saboda muhimmanci ta mutane suna ta mai mai Shi ne abin da ya faru da ɗaya daga cikin wannan abin da su zai babban limamin mun haram eh shaga Abdurrahman su dai murya suna jin duk inda ake sallah a duniya yana jin murya ta kai sauri lokacin da yake karami irin yara marasa jin magana ne wata rana mahaifiyarsa ta shirya da yafa ta gayyato mata an yi abinci iri-iri na alfarma mata sun gama taruwa a falo lokaci ya gaci a shiga danin a ci abinci kawai tana shiga duk abincin da ta samu an zubo shi an tun kudo shi an yi kasa daga gari kyau ta sa abin da ya faru ta san wane ne zai tsawa da za ta yi kuma sai ga can bayan wata kujera yana neman inda zai buya ta ya ɓaci ta fusa ta kwarai da gaske ta je ta jawo shi daga bayan kujerar ta falle shi da mari ya sa ihu ta ce hadaka Allah Allah ya shirye yadda ta kara falle shi da mari har yanzu ta huce ba ya kara sa ihu ta ce Allahumma ja'alhu hafizan lil qur'anil karim Allah ka sa ya zama mahadashin Qur'ani mai girma ta ƙara falle shi da mari ya ƙara sa ihu ta ce Allahumma ja'alhu imaman fil haram Allah ka sa wata ne ya zama limamin haram. wanne ne a cikin wani guda uku bai tabbata ba addu'ar wa addu'ar ta falle shi da mari da farko ta ce Allah ya sa ka zama kidana ba ya ƙara falle shi Allah ya sa ka zama dan boko haram Allah ya sa ka zama dan shiya to ai yanzu a duniya ma gaba ne ba sai ake zama wannan shi kar ya fi hada duniya zama lafiya amma da ta masa addu'a ta alkhairi alkhairin ya bi shi ko bi shi ba alkhairin ya bi shi saboda haka lokacin da yaro yake irin wannan mataki abin da ake bukata a rinka haƙuri da kiriniyarsa da dan kinjinsa a ci gaba da yi masa addu'a ta ne a ci gaba da yi masa addu'a ta alkhairi ina fata a fahimci wannan abu na uku shine wato alƙudwatul hasana a rinka nuna masa kyakkyawan koyi kyakkyawan shugabanci da zai zama yayi koyi duk abin da aka yi yanzu a lokacin yaron yana kallo shi daidai shine abin da kai ina ma damar shi wannan babu ruwansa da ne babu ruwansa da wai kaza ba daidai bane in zaki kake yi duk a cikin din nan zai haddace babu abin da ya dame shi in karatun qur'ani kake zai zama mai san mai karatun alqur'ani mai girma in kariya ka shirga shi babu ruwan shi saboda haka daidai wannan lokacin ya kamata ka tsaya kai mai duk abin da za a yi a gaban shi kuma har an ba shi koyi mai kyau an yi abin da ya kamata an yi abin da ya dace wanda ka san idan ya kwaikwaya yayi zai zama alheri gare shi zama alheri gawa ga al'umma wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske yawanci mutane suna yin gurbatattun halaye a gaban yara suna ganin kaman ba komai an zo an maka sallama wai ka tura ka kace ka je ka ce ba nan yanzu me kake koyar da yaron kana koya masa karya kana koya masa yaudara an Allah ya tona maka ajiyar yanzu sai ce wai baba ya ce baya to ya ce baya nan yana ina yake baya a ah, duk abin da ka san bai dace ba a ba ta a fakar da su yawanci ba ta ke koyawa yara ashir ba su sani ba su rinka ashir suna dumawa kai mai gida in kana nan ba za ta yi a gaban ka ba amma ba ka nan ta duma yaro ya je hada shi wata nan idan yaro ya kundumo a ce na rasa inda yaran nan suka koyo shi yaron ya san inda ya koyo ya san ai ko ai na ya koyo in ba sa abu ba daga nan bai koyo ba daga kusa ya koya haka a faɗakar da su su rinka yin abubuwa na kwarai na alheri a gaban wa a gaban yara domin yara su samu koyi wannan shine abin da ake bukata a yi wa yaro a daidai wannan lokaci saboda yanzu bai san daidai ba zai iya raba tsakanin daidai da ba daidai ba duk abin da kai shine daidai a wajensa Allah ta'ala ya samu dace na'am yanzu yaro ya kai sinnin tanyi yana iya bambanta abu mai kyau da mai da kyau to daga lokacin kuma zuwa lokacin da zai balaga ana bukatar abubuwa guda bakwai ana bukatar abubuwa guda nawa guda bakwai abu na farko wato shine wato dasa masa aqida a zuciyarsa shine abu na farko da ake bukata kamar ana bukata girsu da aqida a dasa masa aqida a cikin zuciyarsa a wannan lokacin ne in ka dasa masa aqida babu da ke cire ko babu mai iya lalata shi kuma ku lura ayyan ahlus sunna wa'inda ilmin suna wannan matakin aka cusa musu aqida duk inda suka shiga ba ya dume da su a turai wani malami mai karantar da yara har ne ne yana irin masu addinin ba Allah din nan to ya zo yana so ya halakar da yayan musulmai yana karantarwa a cikin yaran kuma akwai musulmai a ciki yana karantar da su abin da alhawatul kam sensory organ ya ce to akwai abubuwa guda biyar in ba za ka gane abu ta wayannan hanyoyin ba to ko an ce ma akwai shi karya ne babu shi in abu akwai shi bai zama za ka kai shi in ba za ka gan shi ba za ka ji muryarsa in ba za ka ji muryar shi ba za ka san sa ka ji kanshin sa ko warin sa in ba zai bai zama za ka lasa ka ji dandanan sa in ba zai bai zama za ka yi taba shi da hannu ko kai filin ɗinsa a jikinka an ba za ka yi gane shi kawai hanyoyin ba babu shi yara kun gane yara suka ce mun gane ce kuna ganin Allah aka sha ba taba ganin Allah ba kun ji muryar sa ba mu ji ba kun sun suna ba mu sun suna ba kun lasa ba mu lasa ba kun taba ba mu taba ba to ba Allah yara suka kama tafi shi akwai dan ahlus suna wanda an dasa masa akida kusan me ya faru daga hannu yana da magana aka ce ba aiki aso fito waje da musulmi aka ce fito karo karami ya kalli malami ya ce darasin da aka yi nake so idan maimaita ko dalibai a ƙara ganewa shi zai good fine and good fine and good go ahead ya ce to yara ya kuna ganin blackboard suka ce shi kawai blackboard ajin nan ma da ya girgiza lalle yaron ya gane darasi kuna ganin malam suka ce muna ganin shi to malam yana cikin ajin nan kuna ganin kot din malam eh muna gani to malam ya sa kot kuna ganin necktie din malam eh to malam ya sa tai kuna ganin ko bashu din malam eh muna gani lalle malam ya sa ko bashu kuna ganin wannan malam muna gani to malam ya sa wando kuna ganin hankalin malam suka ce a ba ma gani to malam bai da hankali malam ya kalle shi ya ce what ka nuna mana hankalinka ka ce ban gane ba ya ce hankalinka ka nuna mana shi in ka kai saurara ban sa rashin kunya ko kana ganin hankali na ko baka ganin shi ina da hankali yanzu to kai ma ko kana ganin Allah ko baka ganin shi Allah yana nan saboda an dasa masa bai an dasa masa akida wannan yasa yaro za ga ya tashi a kawai ke in Allah yake tsoro ban iya saba wa Allah ko kana ganin shi ko ba ganin shi in kai yake tsoro in kana nan ba zai saba wa Allah ba in baka nan fa zai saba wa Allah umar ɗan kakar yana tafiya kan hanya sai ga yara suna wasa yaran suna ganin shi duk da gudu sai ga yaro da ya gudu har ya wuce sai ya dawo sai kai yaro ya ce me yasa baka gudu ba yace ya amiral mu'minin lam arfaki al-isma yace ya kai amiral mu'minin me zai sa gudu alhali babu laifin da nayi sai me laifin ne yaga shugaba yake gudu ko babu laifin da na aikata yace sannan hanyar ba matsatsiya bace da matsatsi ya ce to dole in dan gudu in koma gefe saboda ka samu inda zaka wuce saboda girmamawa hanyar tana da faɗi ko na jaye ko ban jaye ba za ka wucewa sai me kawo magana gudu ina umar ya ji dadin wannan ansa yanzu kai yaro ya sunan kai ce sunana abdullahi ya ce waye babanka ya ce zubairu bin mai ke to ya na san sauran karatu zai ce uwarka ita ce asma bintu abdullahi kakanka shine sayyidina abubakar radiyallahu anhu gwaggonka ita ce aisha radiyallahu anha mijin gwaggonka shine mai gidan gaba daya yace bai yi mamaki bai idan an samu yaro irin ka daga wannan kasa Umar dan Khattab yayi sallah a masallaci sai ga wani yaro ya tashi yana yin nafila ya yi mamaki yadda yake yaro yake sallah cikin nazuwa sai ya fara cikin masallacin ya zauna dan yaro ya kammala sallah sai suka sa da yaro sai kai yaro waye baban ka yace babana ya su bi maraya ne da ke shi ta kwana gidan sauki kama yana neman maraya ya rike yanzu wajen wa kake yace yana wajen wani babban sanin to kamar baro gidan ka dawo gida na ya rike haka lafiya na mulke na dawo gidanka za ka ciyar ne na jiwa to kuma ana magana gidan shugaban kaza kana magana ciyar da ka jiwa ai biji ba matsala ba za ka yi mun kaza zan mata za ka mun kaza zan mata kin yaro ya ce ne rashin lafiya za ka warkar da ni ta ba zan yi wannan amma da zan iya siya maka magani ya ce na mutu za ka iya tare ni ya ce ina ni na iya tare kai ga mutu kan ma iya tare kai na balle iya tare kai ya yi kiyama ta za a gafarta min laifin fuka na ya ce ba zan yi wannan ba ya ce to ba zan koma gidanka ba rabu da ni ina da wanda zai mun wa'annan gaba daya ya kalli yaro ya ce waye zai maka wa'annan gaba daya ce rabbul alamin allazi khalaqani allazi khalaqani fa huwa yahdi والذي هو يطعمني ويسقين يوا وإذا مرضت فهو يشفين أه. والذي يميتني ثم يحيين يوا والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين wannan yaro sai karanta wa sai na umar na ayoyin gaba da su sai na umar ya yi shiru ya yi mamakin yadda wannan yaro a ƙidar musulunci ta zauna a cikin zuciya wannan shi ne abin da ake bukata dasa wa yara a ƙida kisa za ga Abu Jahil a yakin Badar suwa suka kashe shi yara ne kanana Abdurrahman bin Auf na ban labarin yi a tsaye na duba ce na ganin yaro karami na duba na ga yaro karami ce sai hankali na tashi na fi son ga wasu jarumai da zamu rinka tafiya tare da su yace kan su yaro da ya taba ni yace ya am a tarifu a bajal ya ba fa san abu jahil yace kwarai na sai sai za ke tambayar sa yace inna ummi kanat tukbiruni annahu yu'zi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa hatu nafsi idza laqituhu la yufariqu sawadi sawadahu hatta aqatulahu aw uhlaka duna yace uwata tana gaya mai yana cutar da annabi kan na zo na wa Allah alkawari kuma muka ido hudu da shi ko ya mutu ko ni in mutu amma bara mu koma gida duka kama eh kawai zai koma sai na umar ki nan Abraham bin Auf ne ji wani karfin jiki ashe yaron yaro da gari ne abokin tafiyar manya yace ina nan ɗaya yaron da ke gefe na shi ma sai ya taba ina kallon sai ce ya amma ta'rifu ba jahal ya baffa fatan abu jahil yaji shi ma yaro abin da bidiyo da shi saboda Abu Jahil ce yaro da kai ya sunan ka ce Mu'az kaifa ce Mu'awwal ya ku je zan gwada muku shi sai ga Abu Jahil sojojin ke kewaye da su da masu a wanda ya inda daga kan raƙumi ya zuribu ya minin wa shimala ya taɓa wani yara ce haza sahibu kuma ga wanda kuke nema can da gudu yaran suka fita ka ɗauka sun tsaye ne ko hankaki guda biyu ɗaya mu'az ya fara isa ya sa takobinsa ya yi aiki ya kiliyarin ya kiliyarin ya ja baya ga hanya ta fara buduwa ya sake dawa for the second time ya sake kiliyarin hanya ta kara buduwa ya Allah kare ya sa mutane nawa ya sare ya sake dawa karo na uku da ya kunar bakin wake ya kiliyarin sai ga kiga Abu Jahil a gabansa da ya daga takobi ya sari cinyar Abu Jahil sai da ya gutsara cinyar ta tashi a cikin sama mai ibn Abi Jahal a lokacin yana wurin bai musulunta ba ya daga hannu ya sari yaron sai da ya datsa hannun ya datsa kashi ya zama sai jijiya ce da nama ke rike da hannun hannun yana lilo kamin ai haka ma'awal ya iso ya tunkudo abu jahil daga kan doki suka karanta abu jahil a wannan lokaci gaba ɗayan su suka tafi da gudu wajen manzo Allah kowa na cewa ana katanto a bajalin ana katanto a bajalin manzo Allah ya karbi takobin wannan yaron ya duba ya ga jinin Abu Jahil ya karbi wannan ya duba ya ga jinin Abu Jahil ya ce kila ku ma katalahu ku biyu kuka kashe shi ku je ku ci gaba da aiki A wannan hannun yana lilo haka mu'az yayi ne yana jihadi da ya ga hannun ya dame shi yana har da shi sai ya aje hannu a kasa ya sa kafa ya tata da jijiyar naman da ya saura ya fincike gaba ɗaya wa wasa da jahidu fi sabilillah yara ƙanana saboda su ta dasa musu ne an dasa musu aqida kuma ake so a farko a dasa wa an ta aqidar musulunci a rashi bai ka dasa masa aqidar musulunci ka dasa masa ita ba ka hada masa da ilimi ba sai ya samu matsala sai a bashi mai abin da zai biyo baya shine ilimi sai a ladabtar da shi akan karatun alkur'ani mai girma a kwaɗaitar da shi kuma sauran ilimin muka na shari'a sai zama yanzu ga karatun alkur'ani mai girma sannan yana neman ilimi na me shi yasa ƴaƴan salaf idan ka kalla za ka ga yawancin su duk hadatan qur'ani kuma tun suna yara suke ne hadisi alkur'ani mai girma Abdullahi dan Abbas ya haddace alkur'ani yana shekara goma ko shekara goma sha daya. Hafizul Iraki ya haddace alkur'ani mai girma yana da shekara takwas a duniya. imamu na shafi ya haddace qur'ani mai girma na da shekara takwas a duniya ha ibnu hanbal ya haddace alqur'ani mai girma yana dan shekara bakwai shekara bakwai a duniya ya haddace qur'ani kai kamar ibnu dubban alqari'ul mukmir ya haddace qur'ani mai girma shekara ta biyar a duniya ya haddace qur'ani yazo sittin hadda mata hatta bintu sirin ta haddace qur'ani mai girma tana yarinya ta kama tun suna kanana ake dasa musu qur'ani shi yasa ahmadu bin hanbal ya haddace qur'ani yana shekara bakwai shiga gaba da haddace hadisi shi yasa malamai suka ce ya haddace hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi 1700 hadisi 1700 kamar da imamu suyuti ya kawo a cikin littafin sa da bibur rawi kai akwai malaman da suka ce amadu bin Hanbal ya haddace hadisi miliyan ɗaya. irin su Abu Zur'a ya haddace hadisan manzon Allah wajen hadisi 1300 ya haddace Sun suna ƙanana ake cusa musu Qur'ani da girma bayan an cusa musu haddin qur'ani an cusa musu ilimin shari'a wani abu da ke da muhimmanci mata su ke tsayawa yaro ya karatu yawancin manyan maluman duniya sai ka samu akwai gudunmuwar iyaye mata ko wani ma kakace za ta tsaya a kan shi yayi ne sai ka samu gudunmuwa kai yawanci mata suka bada wannan gudunmuwa har yanzu shekul islam ibn taymiya akwai gudunmuwar mata a wajen me a wajen karatun su shi yasa mata duk da mu da su akan wannan kuma muna so mu cimma wannan ruh ya tafi jihadi ya bar matar da ciki bai dawo ba sai da shekara ashirin yana fagen daga shi arziki ne da ya an yi kira zuwa jihadi ya tafi ya bar gida sai da ya shekara ashirin ya dawo madina kan da ya dawo madina da kare gane gidansa kamar ka nuna kai shekara ashirin ka dawo aiki ya same ka ko bai same ka ba da kare gane gidan yana shiga gidan kawai ga wani garjejen saurayi ya fito daga ɗakin matar shi ya dirko daga kan duki na ce kai aikin matata wanda ya kai kalle ce lalle rashin hankalin ma yawa ka shigo gidana babu izini kuma ni kake tuhuma kamin an kai kuwa ta ruku mai tsakanin su a tana cikin aiki ta ji kamar gida zai tashi ta tana duba sai ta ga mijinta ne ya dawo ta ce ya rabi'a innahu abu ya kai rabi'a da baban kake kuwa yanzu kuma kuwa sai ta koma ruguma juna da kuka ashe uba da ɗani sannan shigo ɗakin matar ya rinka bata labarin abubuwa da jarabawa ya rufa da su a fagen daga bayan ya gama yake da zan tafi na ba miki dukiya mai yawa ya kika da ita cikin Allah ya kai mu gobe zama bayani yanzu kan aika riga ka gaji ka kwanta ka huta a zuba ta yi an yi kiran sallah na biyu ya tashi ya laula yake tare rabi'a mu yi masallaci ta ce aiki cin kiran sallah farko yana masallaci kai ne zaka tafi yanzu ya kama hanya ya je masallaci bayan an gama sallah sai ya ga wani matashin malami ya sha alkaba ga rawani a kansa yana ba da darasi duk manyan malumin madina yadda ke sani suna gaban matashin yana karanta da su wannan abu ya ba shi mamaki sun wannan su yi ƙur'ani, wannan su yi tafsiri wa'yannan su yi hadisi bai taɓa tsammanin akwai malami irin wannan a garin madina ba ya taɓa wani kusa da shi yake wani bako wani malami ne wannan haka mutum ne kalli shi ta amma kai bako ne a garin nan yace ba bako ba ne amma buna da garin yau shekara ashirin yace to wannan duka abin shekara ashirin sai ba shi ba baka san shi ba amma duk madina ba wanda bai san shi ba yace ya sunan shi yace sunan shi rabi'atul ra'i yace rabi'atul ra'i wannan ne irin bakon suna ne karshe yana kuka ya dawo gida da yazo samu matar yake cewa naga abun ban mamaki a masallaci wani yaro matashi kinji kinji yana ba ta labarin ilimin kamar an bata ilimi gaba daya a gaban yaron ya dauki abin da yake so ya bar wanda bai so sai da ya gama sai ce baka tambayi sunan shi ba yace na tambaya ka ce sunan shi rabi'atul ra'i yace to ai ɗanka ne da kuka yi kokowa da shi jiya da daddare sunan rabi'a wannan ra'ayin da aka kara in ya bada fatawa duk malaman madina har da imamu malik yana cikin almajiran wannan yaron in ya bada fatawa duk madina ba mai shiga wannan ne suke ce masa rabi'atul ra'ayi wannan mutumin ya rushe da kuka a wannan lokaci kaje je kana tambaya ta dukiyar da kamar manya ne da ga inda da intancin din dukiyar ka yace ai ta yi kadan ga ganima da na samu a jan jihadi a kwashe gaba da ya je ba malumar saboda haka a daidai wannan lokacin irin waɗannan yaran su muke bukatar a kyankice mana su an dasa masa aƙida an ba shi ilimin alƙur'ani mai girma kuma sai a tarbiyyantar da shi a kan ibada da bautar Allah a fara umurta shi da sallah tun yana da shekara bakwai a fara umurta shi da sallah in ya kai shekara goma ya sallah ya halatta a da ke shi kan yi mai domin ya sallah kamar da Qur'ani ya ce wa mur ahlaka bis salati wa mur ahlaka bis salati wasbir alaiha yawa la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka والعاقبة للتقوى واذكر في الكتاب إسماعيل واذكر في kitabi isma'il. Mm. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا duka wayannan ayoyi suna karantar da umurtan yara da da iyali da sallah haka za a rika umurtar su in za a je masallaci a rinka zuwa da su a rinka zuwa da su ila hadisi ne na ƙarya da yahuda suka don sana yi mu zuwa masallaci ku ne santar daga masallatan ku mahaukaci haji abin ya kama hankali makami abin ya kama hankali wuta abin ya kama hankali sai aka ce da yara ƙanana haji inda munafurci ne shi yara ƙanana ana zuwa da su ina masallaci zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai sanda annabi yana sallama wani yaro ya zo ya haihu wuyan annabi kawai ya gangaro ya haye ya zaman sabu ba Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake hagu daga sujada har sai da yaron ya sauka kai bayan gama sallah ya kalli yaron yake kai sa ka samu dokin da ba ciki to yazo ka ya hauyen wani liman ya sha mamaki ko ga idan gobe zai kara a tarbiyyanci yara akan me Allah wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske bayan wannan sai abu na hudu a tarbiyyance su akan kyawawan ɗabi'un musulunci kunya kuma yaya mata ne kunya alhaya min al-iman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna da shi da mutum ne mai kunya suka ce saboda kunyarsa ya fi budurwa a cikin jinta kunya budurwa aina a cikin jinta annabi ya fi da kunya ke na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam budurwa tana da kunya ko ba ta da kunya sai za ka ce don za a wurar da ba zawara a nemi izinin ta kina san shi ta ce yi eh, yana san shi sai a daura a ban san shi magana ta mutu sai aka ce budurwa ita ma za a nemi izinin ta za a nemi ra'ayi ta shi ta ba za ta iya magana ba saboda kunya sai aka ce wa ha? simatuha kina san shi aga ta yi dariya ta yi kiro da ido ta ja hijabin ta ta bar a daura aure lafiya lafiya ba matsala kina son shi ta haɗa fuska ta sadda kai kasa Dokar a daura saboda lokacin da za ta iya cewa ina son shi ko ban son shi ba saboda kunya da yaran mu ke yanzu budurwa yanzu eh? ina son na ta'ala wallahi ta fara jawabi za ka ɗauka malam jafar ne ke tafsiri Allah ya gafarta malam sun lika wadansu da rahama dalla dalla za ta bayani ta cewa ni Allah ya sauka ko a kafa aka daura mishi billahi zai zan yo na me ko kuma da zai race in ba shi ba sai ta fada rijiya billahi da zina sanar da ku Ke shafiya sai a mutu ba za a bani abin da ya dame ta tiryan tiryan saboda kunya ta gushe daga idanunsu kunya ta gushe daga idanun yan mata Masifa ta biyo baya kuma ta biyo baya masifa ta biyo da bala'i dole mu tarbiyyace su akan wani. abu na biyar mu koya musu sana'a tun suna matasa a koya musu ne ilimi kadai mai wadatar da su sai an koya musu sana'a sai an koya musu yadda ake neman na kai saboda daga cikin tarbiyya da ake so a yaro ba a so ya zama a lango ta kwai Yana bukata ya zama yana da mai yana da sana'a yana haddin qur'ani eh to bayan ya gama haddin qur'ani a je a koya mishi addin baba bayan ya gama haddin qur'ani a samu electrician in ya dawo daga hadda ya koya mishi a koya mishi kafinta Kafinta ko na sama ko na kasa ko na tsakiya ma akwai a koya mishi ya samu abin da zai a koya mai wanda a koya masa ayon tenda a koya masa kiwon kaji a koya masa kiwon kifi a koya masa noma a koya masa kaza a samu sana'ar da za a koyawa yi wacce zai zama yana yadda saboda islam bai yadda ka zauna babu sana'a ba yadda ka zauna ne ita kanta kalmar sana'ar larabci ce ba hausa bace Qur'ani mai girma da yazo da ita yace wa allamnahu san'ata labus wa allamnahu san'ata labus lakum lituhsinakum min ba'tikum فهل أنتم شاكرون صنعة لبوت صناعة سكي صنعة صناعة كنا أصل الكلمة صناعة ما نكتي لا رمشي في القرآن من جرمان يزوري كما هو سبتش saboda haka dole a tsaya a koya yara ne a koya wa yara sana'a malamai sun istishari da wata aya da abin zai ba ku a Qur'ani mai girma Maryam mahaifiyar Annabi Isa a lokacin da haihuwa daji ta shiga matsala ba ruwa ba abinci ƙur'ani mai girma sai ce fana da hamin ta hatiya fana da hamin تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك ثريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقضي عينا كنت ألا مدى كنت سألت كيف متى وهزي إليك بجذع النخلة wannan kuduttunan dabino da kika dafa kika haihu Allah ya ce girgiza shi kana girgiza shi sai ya ƙara girma ya yi buri ya yi yaya yayan suka nuna nuna yayan suka zuwa ga mata a wannan lokaci da labarin tambaye ku girgiza wacce ta girma da tunan ko Allah ne girma da shi amma me yasa Allah ya ce ta girgiza dan a nuna maka fa'ida da zaman banza a musulunci ba za ka ci kawai alanko ta kawai kawai ka ci filis akai wani musulmi ba musulunci bai da wannan ba sai ka yi ne sai ka motsa mai jego ce yanzu da ta haihu duk da halin jego Allah ya ce ba za mu ba kyauta ba ke ma sai wani abu kama girgiza kana girgiza sannan ko ta tana da bai girma ku koya wa yara yadda za ta kama su ne su girgiza su ma domin tsirin ya ne ya nuna a gaban su wannan wajibi ne aka ba mu tabbatar da ƴaƴan sun koyi sana'a rashin koyawa yara sana'a ya haifa mana da bala'o'i da ba mu san iyakar shi ba a arewacin Najeriya Allah ka tsara al'umma muka gane da ita abu na shida shi ne mara'atul aqrar yayin da yaro yake wannan sirrin dole ka san suwaye abokan shi suwa ne saboda hadil mar'i la tas'al wa sal'an ne, fa kullu qarinin ki muqarani yakadabi idza kunta fi qawmin fasahil khiyarahum wala tazhabil arda fatarda ma'arrad duk inda zaka je abokin ka shi yake nuna kai waye wani na cewa nuna mun abokin ka zan ga maka kai ko mutum kirki ne ko kai mutum banza ne a sai kamun bayani ba guda mun wa guda mun abokin ka saboda haka su wane ne abokan ɗanka Su wane ne ƙawayen ƴarka Su wane ne abokan ɗanki Su wane ne ƙawayen ƴarki a daidai wannan gaba dole ki su a tabbatar da cewa yana tare da abokai na ne a ƙwarai waɗanda ba za su koya masa shaye-shaye ba wanda babban bala'in da ke damun matasan ke. ne shaye-shaye wannan yasa je muka lakka a madarawa a kan maganar shaye-shaye matasa abin ya zama bala'i kuma yawancin kayan shaye-shayen nan daga kudancin Najeriya ake shigowa da su arewacin Najeriya kuma jihohin da ake targeting jihar Kaduna jihar Kano jihar Sokoto jihar Kebbi jihar Zamfara jihar Katsina jihar Jigawa waɗannan su ne jihohin da ake targeting domin da ka rusa waɗannan jihohin ka gama da addinin musulunci a Najeriya abin da ake su duka yara musu zama mai su zama ƴan kwaya maza ƴan kwaya mata ƴan kwaya wanda sun kwaya bai iya amfana kansa bai iya addini bai yi amfana kuwansa bai yi amfana baban shi bai yi amfana al'umma babu abin da yake yi amfana abin da ya kashe al'umma shi ya sa duk kuma yadda shaye shaye yawa ta'addanci zai yi yawa tada zaune tsaye zai yi yawa fitina zai yi yawa dole ne a irin wannan yadda ya zama kun san suwa ne na ƴaƴan ina gaya muku abin yana tada mana hankali in Allah ya kai ka ranar juma'a ko Allah ka je karan train station ga yara ƴan mata da ke tururuwa zuwa Abuja ɗan shekara goma sha shida sha bakwai sha takwas sha tara ashirin ashirin da ɗaya ashirin da biyu ɗan shekara ashirin da uku ta yi tsufa su ne ke tururuwa zuwa abuja ba ubanta abuja ba kawunta ba babbanta ba gwabbanta za ka je abuja yanzu akwai hotel ɗin da ana abuja za ka samu ƴan mata sama da hamsin a hotel ɗaya a daki da yara ƴan mata yin shekara sha bakwai sha takwas sha tara ashirin za ka samu sama da guda goma a daki ɗaya guda bakwai a daki ɗaya suna zaune da wayoyi sai dai a buga wancan waya in yana bukata ta zo a buga buge-bugen waya kawai ne ake su karuwanci ya kawo su abuja yara yan mata yan ƙanana wani irin bala'i ne wannan wacce al'umma ce wannan ina za mu shiga akwai wurin da za ka samu mata ne ke samari ne ke layi a zuwa dauke su yadda mata ke layi ana zuwa na dauka yanzu abuja kaje samari ba akwai da suke layi samari masu ɗaukar nasu wata tsohuwar tarakta wata tsohuwar fama da sakatare wata tsohuwar ciyawa wace ce ta bol wata matar wane ne wane ne su ne za su zuwa Ka zo da jeep ta duba ka dauki saurayin da ya mata wani ta fi sannan dogo zododo haka wani ta fi sannan gajere haka mara duwawo wani ta kowa da irin wanda take su zo ta ɗauka ta kai shi shagalin kuntan ya ci abinci ta dauke shi ta kai shi a gura hotel ko hilton ko sheraton ko wani waye ne ya je ya kwana ne ta washe gari da biya shi ya kama hanya ce kaga yaro ya tare abuja shi ba sa ba shi ba menene ba ba sana'a ba aikin da yake sai dai a wuce kaga ya zo ya sa galila tana shirki ya sa genzina tana shirki ga takalma min sako min sati yana buzure a cikin gari bai da sana'a bai da aiki ne in ka bincika ba irin wanda matan nan suke dauka ba to dan su duka ne dan luwali ne babban bala'i da ke cikin al'umma ke kenan a irin wannan yanayin dole ka tsaya ka sa ido ka san me yake faruwa kuma bala'in harkar madigo yanzu babu inda ya yawa a Najeriya kamar nan jihar Kaduna ka gangara ka shiga Zamfara ka gangara ka shiga sokoto ka hada da wani yanki da kebbi da wani yanki da katsina inda nan musulunci da kano inda na musulunci duk ko ina kwari kano tana da wurin da ake targeted da yan kwaya da yan shaye-shaye da yan madugo ba abin da babu da yan luwaɗin suna nan abin kunya sai ka ji maka wani tsohon kaza ne wani tsohon kaza ne amma criminal ba ka kaya mutane ba su da aiki yanzu a Kano akwai wanda zai aure yarinya kyakkyawa mace ba dan ya kwanta da ita ba bai da bukatar shi yasa ya aure ta tarko ne da zai kama matasa zai gina mata gida ya siya mata mota duk kasar da take so za a kai ta sai hutu abin da yake so kawai ta amince ya kawo saurayi saurayi ya zira da ita shi kuma ya luwadi da saurayi iya bukatar shi iya bukatar shi kenan da ita. in za ta amince ko abin zai mata a duniya tarko ne na kama abin nan samari ya luwadi da su akwai wanda ya zo ya samu ƙyarsa wani saurayi yana zina da ita a falon gidan shi ya daka mata sawa ta shiga cikin gida ya ce zauna ya zauna ya buga abokinsa waya abokin ya zo ya ce wannan ne na same shi yana zina da yarmu abokin ya dariya shi mai dariya suka saba shi ta yi ba matsala sai mu rama mata shi yan luwadi ne dama suka ce shi mu muka samu kana zina da ita ayyuhu mu kashe ka rama mata za'a suka tube shi suka murtse mashi kunne wani irin bala'i ne wani. yanzu ƴan mata ake amfani da shi ana yaudarar samari samari ku bi hankali ku yi taka tsantsan sai kaga wata yarinya kyakkyawa ta yi shigar banza ka ɗan lana ta bada haɗin kai ka ce mu je akwai guest house ɗin babana za ka ga na'i har ka je ka zama musifa akwai wanda aka dauke ta ce mu je gidan mu ni ba za a je hotel ba yace ya zai mu je gidan ku nake ai baba na ba da gidan sun tafi hudu ni kadai ce a gidan sai mai gadi shi gadin kuma nawa ne yace ba matsala aka tafi da gaye ga sa jin sai yana takawa yana bonsin mai gadi ya bude kofa suka shiga aka aje shi a falo ya ga wani katon falo ga da light ga tarazo ga laser chair ga three seater ga plasma air condition ga waye yana ta kalle kalle ta kama takala ta haure ne ta bayan ta sauko ta ce su kuma falon babanta na sama ta ji ta shirya masa drink ne ya ce ba matsala aka hau aka ji aka yi shaurin katon falo a sama ya zauna na zazzara idanu ya ce akwai five alive da john simon da shi a ƙasa bari ta gangara ta je ta hauro da shi ya ce to sauri ta je ta dawo tana saukowa ta gama aikin ta aka biya ta gudun ta kan hanyar da shi yana zaune sai dai ga wasu burzan burzan kashi sun hauro sama ashe yan luwadi suka masa tare harshe bunzuru ya je barbara zai ga shi ya dawo da shi zamani baka sa abokan yayanka ba kuma kana magana yayanka su tarbiya kana shuka makwarya wani na tonewa dole sai kayi wannan na gaba na bakwai shine sai mun tarbiyyar da yayanmu akan abu biyu al ifa wal libasu shar'i kamewa duka kamar trail da ko kashe ta zai ba za ta zira ba ko kashe ta zai tarbiyyar da za ka karfi ɗanka ka bashi tarbiyya ta kamewa ƴarka ka bata tarbiyyar suturar musulunci duk inda za ta shiga da hijabi Allah ka bashi tarbiyyar sa suturar musulunci duk inda zai shiga shi masa ce adonsa ne ilimin tarbiyyar shi yayi mu akan wannan ya musulma tana da bala'i ne wannan ba karamin hatsari ne a cikin al'umma ba suka jin wata makaranta wai yarinya ta laifi ya kai mata bulala kawai sai aka jini yana fitowa jikin hannunta masu bibiyar social media sun ga abin da ya faru hankali ya tashi shugaban makarantar ta tashi aka tada wa mata sai mata bulala hankali me ya faru yarinya ta gagare bayani ta jini ko ta ina jikin hannunta yar karshe aka samu su kwamitin mata aka ce su zauna da ita a suka bincika kun san me ya faru ta sa irin abin da ake sawa a hannuna hana daukar jikin nan implant shi ne da aka yi mata bulala aka kuskure aka samu rijini ya barki wannan yasa aka rinka bincike sai da aka samu ɗan mata ba mata wani cikin su guda arba'in kowace da implant a jikinta kuma ya yi mutum biyu kowace da implant a jikinta haruwanci na ta har ya kai ga ta sa ta sa abin da zai hana ta ɗaukar ciki na shekara uku haruwanci na ta har ya kai haka ku bi social media ku ga 'yan mata 'ya'yan musulmai za ta fito tana magana ta bata da kanki da shigantaka kuma 'yan musulmai ce da iyayenta da 'yan uwa da dangi a gari wani irin yi ne wannan ku saurara ku ji ba kaskanci a wajen mace kamar ta zama zinaciya kaskanci ya kare ana wallahi kai lokacin da aka saukar da aya Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka al-mu'minat ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka al-mu'minat yubayyi'naka ala an la yushrika يشركن بالله شيئا يوا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان <coughs> ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم wannan aya malamai suna kiranta ayatu bai'atul nisa ita ce ayar ce magana akan mubayar da mata suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya tara mata yace ya mata ku yi mummu baya ba za ku yi shirka da Allah ba amma annabi bai hannu da su ba ma safa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan karfi mata suka ce ya rasulullah mun maka baya a mu mutu ba za mu shirka ba annabi yace ya ku mata ku yi mummu baya ba za ku yi sata ba mata suka ce ya rasulullah mun maka baya har mu mutu ba za mu yi sata ba annabi yace ya ku mata ku yi mummu baya ba za ku yi zina ba so kai shiru gaba dai babu wata kai magana annabi ya ce ya kuma ta ina muku magana ku yi mun mubaya ba za ku yi zina ba mata suka shiru ya ku ta ku mun mubaya ba za ku yi zina ba a lokacin hindu binci utu ba ta yi magana a ranar ta musulunta sabuwar musulunta ce kada kai ta kalli manzala ta ce ya rasu nawa ta irin magana ce wannan ya za ka ce mana mu yi maka mubaya ba za mu yi zina ba akwai baiwa ne a cikinmu da za ka ce mu maka mubaya ba za mu yi zina ba a wata zini hurra ka taba ganin inda ya ta zina ya tana zina ne dama kafara ce sai yanzu ta musulunta ya rasulullah ka ce mu maka mu baya ba za mu zina ba an mai da mu baya mu yaya ba ba bayi ba wata zini hurra ya rasulullah dama ya tana yin zina ne ya za a iya ta zina har ma a ce wai ya ta alƙawarin ba za ta zina ba me ya kawo wannan maganar ta kaka ya za ta zina ya kafa a cikin laraba ba za ta zina ko kashe ta za ka sai dai a mutu saboda ita ya ce ta san yancin kanta ita ga an yi zina da mace to kaiwa ce baiwar ma sai dai a cikin sata, shi yasa ƙur'ani ce wala tukrihu fatayatikum wala tukrihu fatayatikum ala albigha in aradna tahassuna إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا الله يتي يا زعي بي واقو ينجا كاكامي بذات ذنبا كلين تكيلة ساتة الله يتي كربو يابي ku yanga baiwa ma sai an tilas ta balle ya ya ba za ta yi zama ko kashe ta za ina ma a ce a zo da hindi bintu kutuba ta kariya cikin garuruwan mu ta je gombe ta je adamawa ta je bauchi ta zo kaduna ta je kano ta je kaduna ta je sokoto ta je zamfara daga ikon allah daga yadda ya ma musulma ta lalace yanzu yarinya da gari ta sha ado akan ataba ta kashe kauri gwadai mata haka da hannu aikin zafi a nan cikin gari kaduna yi mata haka ta sha ado ta kashe ɗauri ta kawo tabarin da ake cewa extra large ta maka a ido ana haka tsayawa zafi da kace na zaki je take zan je gida antina ne koda yana so yi magana ne amma na kaman sauri kike wallahi ba sauri nake ba da kaman ma dai ba zan je ba nake dai bare ni kana cewa to ga dubu goma ke kere ke kira na fit ka a hotel kaza an gama an gama kuma daga ranar ita za ta rike yanzu an kai matsayin da wai fasiki yana jina da yarinya yana bata kuɗi kuma yarinya ta hada shi da uwarta ta gaisa ce ai shine saurayin nawa to ashe kai da man saurayin nata kullun ta faɗa wa dan asabi hawa na to Allah dai ka gwada man dan asabi nan muna ganin alkira iri wai Allah ya gwada mana dan asabi nan wai addu'a take Allah ya gwada mana dan asabi ka ta kuma san zai yake da yarda yana bayar Wace irin al'umma ce wannan dole sai mun tarbanci yaran mun daga musu wannan aqidar a cikin zuciyarsu mun gwada musu zina kaskanci ne wulakanci ne da samarin da 'yan matan mu dasa musu wannan tarbiyyar waɗannan matakai guda goma sha biyar malamai suka ce idan an bi su ana sa ran 'ya'yan musu zama masu albarka 'ya'yan musu zama masu tarbiyya ya ko bayan Allah mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah wallahi ko mun ki ko mun so tare mutuwa za mu yi qur'ani ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kullu nafsin za'iqatul ذائقة الموت قرآن يشي قل إن الموت الذي تفرون منه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم قرآن يشي أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدا القرآن يجي كل من عليها فان كل من عليها فان وزي سورة وزي سورة ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قومي يقوم صيموت في أهل قبره ثم أماته ثم أماته فأقبره منها خلقناكم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة مرة أخرى ألم نجعل الأرض كفاتا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ومن يكون ذا أجل دون ملك الشيكة ونفخ في السور ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله كما وجاءت كل نفس وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد komai sai ko mun so za فمن ba mu littafi أوتي كتابه بيمينه فأولئك فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا فأما من أوتي كتابه بيمينه أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها هاؤم اقرءوا كتابيه ظننت أني ملاق حسابيا منين مكومسا وهو في عيشة راضية أينا في جنة عالية يا يا تكي قطوفها دانية مزاج مشي كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وين يا كرمان أنفا أما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا إيه؟ ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني anni sultaniya mai mala'iku za ce musu fa kullu kai ki tabaro kunna fi silsilatin zar'uha sab'una dira'an fatruku me jawo فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا فأولئك الذين خسروا أن أنفسهم في جهنم خالدون كوكا كوكا توسيكا أوسرادي وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا وذهلا ثم ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا كوكاتي كوكاتي لا بعد إن كان يا فريق في الجنة فريق في الجنة وفريق في السعير ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان لهم فعلوا لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله kake neman Allah ya yarda da a kaura cewa wannan ina ba ta fahimci wannan ba za a karba a sanya shi a cikin gudunmuwar yin aure ba Allah ya bude maka kofofi na halal da za ka yi aurenka akan dukiya ta halal sauran tambayoyi da aka rubuta dama masallacin nan keke yake da maluma wanda har ambaliya masu yi ba cikin masallacin kawai ba in Allah ya da ko lokaci da ko lokaci daban-daban da kadan-kadan Allah da za su ansa wa wayannan tambayoyi Allah ta'ala ya samu dace yanzu yana magana da wani jigilin malami da ke gefe na tanan ترى رجلا نحيل فتزريه وفي أسواده أثر حصور ويعجبك الطريق إذا تراه فيخلف ذاتك الرجل الطريق نجي جاء Allah ya bashi tsawon kwana yana cikin maluman da muke tara a cikin da ta mana shiga farma mulmuni a Najeriya yana kaya. Assalamu alaikum wa Saboda haka in wanda ba su ji tambayoyin su ba su yi haƙuri nan gaba insha Allah subhanahu ta'ala za mu sanya shi a cikin tambayoyin da za a yi a muhadara mai zuwa in Allah ya yi ba saboda haka sai yan kwasi haƙuri yanzu ladan zai kira mana sallah kuma insha Allah malam ne zai mana sallah malam kasur yake to alarma zai mana sallah alarma zai mana sallah insha Allah idan Allah ya raya mu gobe akwai irin wannan muhadarar amma da safi amma kuma na mata ne iyayenmu yanda kowa ya zo nan to sai ya tunkudo iyaye mata da kannanmu mata da matanmu mata su zo su masu saurari irin wannan muhadarar Allah ya karba mana gabaki da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh karfe goma zuwa sha biyu insha Allah na sati insha Allah wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka